كما زعم وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت سبعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله بن مسعود وفي رواية لمسلم ما تم لأبي طلحة من أم سليم فقال لأهلها لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقرب إليه عشاء فأكل وشرب ثم تسنى أنه أحسن ما كانت تسنه قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا فقال فاعتذر ابنك قال فغبر ثم قال تركتني حتى إذا تلتقت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يخلقها طرقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاعتبت عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أني يوجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد اختبرت بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجل الذي كنت أجد إن ترك فانطلق وغرب عن مقام حين قدم فولدت غلاما فقالت لأمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تقوى به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث jiya a darasin da ya gabata mun roiko wato abin nan din anas hadisin ana mun karanta kisan abu talha wanda ya bar gida ɗansa bai da lafiya bayan ya tafi sai ɗan ya rasu to sai matar sa umu sulaim ta ce muta ta ce mutanen gidan kada a gaya mu ko duk da cewa wacce bayan ba ta faɗa ba sanda ta bari ya dawo sai ado sai masa abinci ya tambayi labarin ya yaron ta ce ai yaron ya samu nisuwa ya samu nisuwan da bai taba samun irinsa ba to sai tsammanin yaron ya samu sauki ne sai ce abinci har ya sadu da ita sannan daga baya sai ta ce masa ka nemi dadan ɗanka wato ɗanka ya har suka tunguma ko ya tunguma ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi labari mazala kuma ya ce masa amma jiya kun sadu da juna suka ce eh ya ce eh sai ce to Allah ya muku albarka kenan har aka samu yaro sai ciki a wannan saduwa mun aka samu yaro da aka haife shi aka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba Anas da kai wa manzon Allah ta kuma yaron aka tattauna manzon Allah ya tattauna dibin ya ga masa adda sa sannan kuma ya sa masa suna Abdullahi yanzu ko sun ruwayoyi da suka da ƙarin bayani ban da wancan hadisi da muka karanta a baya a nan ya ce wa fi riwayatul bukhari ya zo wa wata riwaya a sayyidul bukhari yace qala ibn uyayna sufyan bin uyayna ya ibn uyayna shine sufyan bin uyayna malamin hadisi ne a zamanin su imam ahmad saboda haka yana daga cikin wanda suka shahara da hadisi akwai sufyan bin uyayna akwai sufyan thawr dukkanin malamin malamin hadisi a zamanin da shi ibn uyayna yake tashe na karantar da hadisi a lokacin kuma imamu shafi yana tashi na karantar da fiƙi Ina ana magana fiƙi ko wajen imamu shafi za a ji ana magana hadisi kuma sai a tafi wajen ibn uyayna to sai imam ahmad sai aka ga baya zuwa wajen ibn uyayna yana zuwa wajen imamu shafi wato karanta fiƙi to sai wasu abokanensa suke aibanta shi da wannan ya za ka yi ka bar makarantar hadisi ka tafi makarantar fiƙi to sai ke ce musu idza fataka alhadithu bi umurihi satajiduhu bi nuzulihi wa la yadurru kadhalik wa amma a fataka bai ne a fa inni akhafu an la tajidu yace ai hadisi in baka same shi da isnadin sa kadan ba ko gajere ba za ka same shi da isnadi mai yawa mana ma ba karɓe shi wajen ibn uwaira ba za ka iya karɓan hadisin a wajen sa kuma hadisin da shi din ne ga zai canja yace amma idan hankalin wannan matashin ya kudu maka wato basiran sai ku ce maka ba karfa ba har ya to ba na gani za ka samu wani mai basira irin ko da ka sai fili zinta masalla abin da makarantar imamu shafi domin ya karfi basira cikin imamu shafi jikin kuma zai iya karba ko da ɗaliban ibn uyayna to shine ibn uyayna ɗaya daga cikin da suka rawaito hadisi yace fa qala rajulun min al-ansar wani mutum daga cikin ansarawa bayan an ba da kissan wato abin abu talha da ainihin matarsa ummu sulaim da kuma ɗan da suka kama sun mutum daga cikin ansarawa wato daga cikin sahabban madina su ake cewa al'ansar so da sun taimaka wa muhajirun wanda suka hijira daga makka suka taho madina sai ce fara'aitu a auladi sai daga 'ya'ya guda tara na shi wannan yaron da aka haifa inda sabbin wannan saduwan kulluhum qad qara'u al dukkanin su sun karanta al-qur'ani ana nufin sun sun sauke al ko sun haddace al sai na ga wannan yaro da manzala kuma yayi addu'a ko aka samu cikin sa ran da dan Abu Talha sai na ga tafiya na tafiya har ya haifi ya guda tara dukkanin su ma'addatan al-qur'ani kaga kenan haihuwa ta yi albarka kenan yani min auladi abdullahi maulu na nufin daga dan daga 'ya'yan abdullahi wato shi wanda aka haifa ko wanda aka yi cikin sa a daren da uwan sayar sai ce wa fi riwayatin li muslimin wato wata riwaya ta muslim wato samun wannan abun nan din albarka kai ya aka samu ƴaƴa suka yi albarka wannan dukkanin su da sababin addu'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda ya ce Allah ya yi wa daren su albarka Allah ya yi wannan saduwan albarka So saboda haka sai aka haifi ɗan kuma ya haifi har yara guda tara wanda suka haddace alqur'ani wannan albarka man addu'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imam muslim da yace ma tamnu li abi talhata min ummi sulaim wani da ya rasu na abu talha wanda ya same shi daga ummu sulaim ummu sulaim mahaifiyar anas bin malik to amma shi abu talha ya aure ta bayan malik din bayan malik ya rasu baban anas to da aka yanzu abu talha mijin maman anas ne ita ummu sulaim ba wai abin nan ba ba shi ne babansa ba abu talha amma shi ke ba mu wannan kisa zo da shi kisa ta ba sai ce faƙalar da ahliya ita kuma musulmi sai ta gaya wa mutanen gidan da ɗan ya rasu la tuhaddisu aba talha ka biznihi kar ku gaya wa abu talha abin da ya faru da ɗan. wato kar ku ce ya rasu kamar dai a yi zuwa ta ce ku zalla kar a gaya wa ne ku? tukuna domin hankalinsa kar ya tashi sai a kan dabaran da za a gaya ma sai an ɗan yi wani bayanai da tsoron kafin a gaya ma sai ta ce kar kowa ya gaya masa ɗan sai a rasu hatta akuna ana uhaddithu har ya zama ni ne zan fara gaya ba in ji matarsa ummu salma eh, ummu sulaim fa jaa shike nan sai ga abu dalha haya dawo daga wato inda yake sai ta ce fa qarrabat ilayhi asha'an in ji anas sai ta kusanto masa da abincin dare shine asha'an in an ce isha'an isha kenan ko sallan isha asha'an kuma abincin da ake ci tsakanin magariba da isha ya za ki ce ta Asha ko ya ta ta'asha yana cin abincin da yake fa aka da yake abincin wa shari'a kuma ya sha ruwa ثم تصنع عدله أحسن ما كانت تصنع da ذلك sannan sai sai yi masa wani irin kwalliya wanda ya fi duk wata kwalliyar da za ta ke masa kafin rasuwan ɗan nan wani yana basiran wannan matan da kuma haƙurinta duk ɗanta ne ya rasu ba amma don ta kwantarwa da mijin hankali sai ta wani irin kwalliya da kayan gudagudai shi da wanda za ta ke kaga bayan da za a yi ka tafi da yaro ka bar yaro mara lafiya rikin lafiya ya tsanani ka zo ka samu matar ka ta ci ado shi da wanda ta saba ya kai tamanin yaron yaro da za ka yi tamanin za ka zo ka samu tana kuka ne amma saboda dauriya ne na umu muslim sai ba ta yi kuka ba sai ta kintsa ta yi ado sai komai sai kwalliyar da ba ta saba yi irinsa ba fiye da wanda za ta ke ta janye zuciyarta tare da cewa ƙila za ta fi abu talha ɗin baƙin ciki na rigwa da wannan yaro, sun da ita kuwa ce shi uba ce nan, sai ta yi masa wannan abu fa biya, ya ce abun ya sha ya kalli matarsa har ya yi sha'awanta har ya sabu da ita ne ma'ana fa a abiha ga tangawa kuma a gefe kaga wannan haƙuri irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba irin su ba sai dai mutum ya zo ya ji kuka a gidan fa ja nan falamma an annahu Ashabia. da ta cewa Abu dalha ya koshi wa aqaba min ha kuma ya sadu da ita kalan sai ta kira ya aba Talha da ya Abu ya baban dalha ara'aita law anna qauman Zalla ba ni labari mana yanzu da a ce wasu mutane kafin ka ba shi labarin mutuwar kenan za ka maka shi da a ce wasu mutane a aro ariyatahu sun ba da aron sun ba da aron wani abun aron su wa mutane ahla baitin mutanen wani gida kama a ce sun zo sun ari tukunya za su girki na biki ko wuka ko wani tebur ko makamancin wannan wata da bu ariyatahu bayan wayannan sun yi amfani da shi sai suka nemi abin da suka ba da aron nan a su da da su alakum an yamna uhu yanzu inda aka ba a nan za su hana su kala sai abu dan haife la ba za ku hana ah, mutum ne baka aron mota ka je za ka je inda za ka je sai ce to ba ni mota na za ka hana shi ne ka ce ba zan bayar ba ai ba na ka bane sai ce a ah, ba za a hana ba aro tun da aro suka bar sun ce za su karbi kayan siya za a yi a hana su shikenan fakala sai ta ce fatasif ibnaka ibnaka ka nemi ladan musibar mutuwan ɗan shi ne ma'anan fatasif na ka so da ka nemi ladan mutuwan ɗanka ma'ana ɗanka ya rasu ka nemi ladan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ladan wannan muke ba to wannan yana nuna basiran wato ainihin ita ummu sulaim mace ce mai basira kwarai da gaske ko mace ce mai zurfin tunani kuma mai haƙuri suna jin zafin abun amma ta haƙura domin inda ta fashe da kuka ne shi ma zai fashe da kuka to amma sai sai masa haka kuma ta baki misalai wanda ma'ana kenan Allah subhanahu ta'ala shi ne ya baka wannan dan kuma ya baka aronsa ne yanzu kuma ya karki kayansa yanzu za ka damu don an baka aro an karba ya za idan aka zo ita a lokacin da zainab dan ta zo zai rasu ta aika manzo Allah ta sama sai manzo Allah ta sama sai ce mata ya aika mata cewa yana gaishe ta ta yi haƙuri kawai wal tafir wal tatafir ta yi haƙuri ta nemi ladan wannan musiba sai ta sake aika don ba abin da zai iya ba zai iya dawo da ran yaron ba yaron yana kokarin rasuwa ne shikenan sai ta sake aika ta ce tana haɗa shi da Allah ya zo idan wani bala'i ya tinkare ka zaka so ni na kusa da kai a ce na waje shikenan sai manzala kuma sai ya tafi da su kalu bin ba. waqas shikenan to kafin ya zo din sai ya aika mata a gaya mata inna lillahi ma akaza wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin shi ne muhallin shari'a a gaya mata abin da Allah ya karba dama nasa ne da ya bayar nasa ne ko da yana da ajali mana Allah ne ya baki wannan ɗan kuma ne ya karbi kayansa babu wani abu dama kuma komai yana da ajali a ran da zai kare to amma duk da haka tace tana da shi da Allah ya je da ya dauki yaro ya garan sana fita sai kama kuka sai sa ne ke tsara lai kai ma kana kuka maka hana ai kukan mutuwa ba to kukan hawaye ne manzara fa sai ce to ai wannan wani tausayi ne wanda Allah yake sa wanda ya ga dama a cikin zukatan bayan ko da haka manzala kuma ya faɗa mata cewa Allah ne ba ta kuma shi ya karɓa to shine anan ita ma ta yi amfani da wannan wato hanyar hikima shikenan da da ta yi wannan bayanin kwatsa ziba, shi abu ɗan ya fushi ba wai fushin rasuwan banda me yasa daga sa ba ta gaya masa ba a san da yake abinci a san da ya sa dole so da aka sai fushi sun makala sannan sai ce tarakki kika jare ni hatta idan kada tsaku har da na bata jikina da jima'i har da na sadu da ke cikin zaki gaya min kuma a kabar ni jirgi sannan zaki bani labarin ɗana sai kushi a kan wannan fantalaka da daga nan sai ya tafi hatta a tara kula na ya sai da ke je ga manzon Allah zai bai ba manzon Allah ta zama labari ko akbarahu ya ba shi labari wannan ma ya ma idan wani abu ya tsata maka rai to sai ka duba kuma waye ne wani masoyin ka ko wani babban mutum da zaka je ka tadawa shi ke ka tada masa ko ya baka mafita ko kuma ka huce sai ka ji abun ba ne ya mun ya fita maka lokacin da sai na Umar yake cewa manzala ta kuma a shiga yaki lokacin sulhul hudaybiya a shiga maka ko da za a mutu ne manzala ta kuma yaki ai bai ji dadi ba amma sai dai tadawa Abubakar yace na ga manzala kuma ai kaza mun Allah yaki sai na Abubakar sai ya ce masa sai na Abubakar sai ya ce masa wane mai kare sai na abubakar sai ce masa ai manzala ta kuma bai zai yi abin da Allah bai rubuce shi ba ya ce wanda za mu zo za mu yi ba ya mafarki za mu je mu yi umra ya za mu koma mu ba umra ba shi annabin Allah ne ita ah, to ya ce maka a wannan shekaran ne ya yi mafarki za a yi umra shi dai mafarki za a yi umra ha bai ce maka a wannan shekaran ba kila ba wannan shekaran ba ne to idan kai ba shi sai ka tafi ka je ka tada a wurin lokacin da aka zo kuma za a yanka dabbobi ba a samu aka yi abun nan din ba aka yi aka yi umran manzo Allah ya ce kowa soke tabuwarsa nan ma ka bai wasu soke ba kowa ya aski ba sai aski ba sai ya fushi sai daga wajen mata matarsa ummu salama sai take tambayar ta me yake faruwa da sahabbai na ne na umurce su sun ci su bi umarni na na ce su yi kaza su yi kaza ba su yi wata ta ah, ya rasu la ka je kai ka je ka kama yi kawai karka ce wani komai ka je ka kama so kira kuma ka ka kira ne a ce kama ka alfi za ka ga sun za su yi daidai hakan ko shi kenan kowa sai kama soke raƙuminsa sassa kama yi wa juna asiya suna neman su yanki juna to idan abu ya ɓata maka rai ka kasa haƙuri ka je ka samu wani ka ɗan taɗa masa cikin nan sai baka mafita ko Abu ya baka shi kenan ko bai baka abu ma dan tada masa da kai din zai zama mai zai zama kafuci to shine sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam fa akhbarahu bima kana ya bashi labarin abun da ya kasance fa qala rasulullahi sallallahu alaihi Wasallam. sai manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam sai ya ce barakallahu fi lailatikuma Allah ya sa albarka a cikin wannan dare nan a can ba mun karanta ba ya ba da labarin ya ci ya sha amma bai ba da labarin sun sadu manzo Allah ya ce to abin nan ina dai kun sadu a wannan dare daren yace eh to shine manzo Allah ya sa muku albarka to wannan riwaya sai sai Allah ya wa dare na ku albarka kala sai ce fa hamalat sai ta dauki ciki ita ummu zai kala shikenan sai ya ce shi ana kenan wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin wa hiya ma'ahu manzo Allah ta kuma ya kasance yana cikin halin tafiya wa hiya ma'ahu ita ummu sai tana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tafiyar manzo Allah ta kuma galibi tafiya ne na yaki ko na aikin hajji ko yana da wuya a ce manzo Allah yayi tafiya ba yaki ba kuma ba aikin hajji ba kuma ba umra ba sai dai ya je da'is tafiya ta da'awa ya kira mutane ne zuwa ga addinin musulunci yakan je ƙauyuka ƙauyuka wato saboda sulhu a kira shi sulhu ya je wannan garin ya yi sulhu ko wannan garin kenan galibin tafiye-tafiye maza ma na ibada ne ba yawon ganin gari ba ne sai dai a garin tafiya ɗin za a ga abubuwa a kan hanyar shi kenan maza da ta sama ya yi abin da sai ta kasance tare da maza sama a halin wannan tafiya kawai wannan yaƙi ne ko kuma na wato ainihin aikin haji kamar wanda mai zama zala ta kuma ya saba ah, ita tafiya malin suka ce an ambace ta safar da yana ha tusiru an halakin na wato asalin safar ne haske sai aka ambace tafiya da safar saboda tana haskaka ɗabi'un mutane tana haskaka ɗabi'un idan kana son ka gane waye wane to kai tafiya da shi ku yi tafiyan kwana ɗaya kwana biyu aka ku je ku dawo to nan za ka iya gane waye shi nan ne za ka gane ɗabi'unsa na kirki da wanda ba na kirki ba amma yin ba ka yi tafiya da shi ba ba lallai ka iya ba da labarin ba ya sa ka mace tafiya da tafiya amma hanyoyin da ake gane halin mutum hanyoyi guda uku ne manyan ko dai ka yi tafiya da shi na wani ɗan lokaci ba wa irin tafiyan awa ke biyu ba ka wuni da shi ka kwana da shi ko ku kwanaki na biyu mu'amala ta kuɗi ta haɗa ka da shi na ne za ka gane amintacce ne ko ba amintacce ba mai kyakkyawan hali ne ko ba mai kyakkyawan hali ba na uku kuma ya zama makwacinka ka san shigansa da fitansa ka san shigansa da fitansa na ne za ka gane ainihin halinsa makwaci ko a gida ko a kasuwa ko a wajen aiki don kullum kuna tare ke shi yasa da sai na umar yace wani ya kawo shaida sai wani ya zo yace zai yi wa wani shaida sai yace ka taɓa yin tafiya tare da shi yace a'a ya ce shin kun yi mu'amala na kuɗi da shi wanda ake gane amanar mutum ya ce a ya ce shin kai makwacinsa ne da ka san shiga da fitan sai ce a ya ce to shi ka tare ba ka san halayensa ba zai yi shaida ne akan shi zai ba da shaida wa wani ne cewa mutumin kirki ne a karɓi shaidansa to sai masa wannan tambayi guda ko da ka inda za ka yi mutum a ka ce wani mutumin kirki ne to lallai a samu mu'amala mai ƙarfi tsakanin ka da shi ko dai mu'amala ta kuɗi kun yi kun wanne lafiya ko mu'amala ta tafiya ko mu'amala ta makwataka ko a kasuwa ko a wurin aiki ko a gida wato ƙarin zince shi nan ne za ka iya gane waye ne to sai ummu sulaim tana cikin wannan tafiya din wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza atal madinata in ya zo madina min safarin daga tafiya ko ka ce in ya dawo garin madina daga tafiya la ya tsulku ba ya shiga garin madina da daddare shi ne ma'anar la ya tsaro kuwa a tsarako shi ne an nuzu bilai da daddare a tariko shi ne al'ati bilai wanda ya zo da daddare to shi ba ya zuwa ba ya shiga gidansa da daddare saboda idan ka shiga gidanka da daddare ba ka san me za ka tarawa kawai kwazon sai ka auka musu da daddare kaga za ka samu abubuwa a wargaje ba a kin tsakuwa ko kuma kila ka samu wani ma a gidan nasa to kaga duka abubuwan ba za su yi jaɗi ba to magana ka sama sai sunnan tafiya in ka dawo daga tafiya in dare maka ka kwana a bayan gari sai washe gari ka hantsi ido na ganin ido sai kaje ido na ganin ido kuma shi magana kuma yayin da yake kafin ya isa garin Madina sai an tura yan aiki sun je gidansa cewa magana ka sama zai shigo yana bayan gari zai shigo gobe ko kuma an jima zai shigo inda rana ne shiginan tun mata da sai su kinsa sai a yi wa yara ado har a tura masa wasu yaran ma ya ɗauke su wato yin jikokinsa ya ɗauke su a kan rakuminsa shiginan sai ya shigo gari da su kuma a kafin ya shigo garin kuma zai ratse masallaci ya nafila raka a biyu in yi nafila raka a biyu ta su zo a ɗan gaggaita a gaggaita sama sama kai sanin da dawa sun da dawa nan sai a bar manzara kuma a shiga gidansa kuma ba mai bin cikin gida to kaga dai duk matan da take son ta kintsa kanta ko ta yi wanka ta yi kwalliya ta fito wa mijinta a siffa mai kyau wannan lokacin ya wadar da shi mazala kuma ya ce kada mutum ya afkawa gidansa da daddare to amma wannan idan ba su san da wanka ba idan ya aika ɗan aike tun yana wajen gari ya tura cewa da daddare zai shigo sun san da shigowansa babu matsala don ya shiga gidan idan ma ana wani wani burki a gidan masa wannan dare zai ba za a yi ba kaga dare zai samu wannan ba idan kinzawa ne za a iya kinzawa a dare za a iya yadda za a tarbi shi ko kuma a yanzu tun da zamanin waya ne ana tagowa ana waya za mu iso karfe kaza ina da za mu kai karfe tara da dare ko karfe goma ko karfe ko karfe uku ne sai ka shiga gidanka domin iyalinka sun san cewa za ka shigo amma idan ba su san za ka shigo ba kamar wayanka ta ɗauke ba taɗi suna tunanin ƙila sai gobe za ka dawo da safe to karka jira musu da daddare da Allah sai baka san halin da za ka za ka same su wannan shi shine sunnar tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka yake shikenan yake fadanau miyan al-madina sai suka kusa zuwa garin madina fa daraba al-maqab sai da da kama wato ita ummu ya ke dama ta tare da cikin wannan yaro al-maqab shine na kula sai na kula ya buge ta ma'ana ya kama ta kenan sai alamu na haihuwa ya zo mata to za ka mace ko alamai ko za ba ta ba saboda haka ba tabata alaiha abu talha sai abu talha ya tsaya tare da ita ga ita waka kan ai za ta tafi ba za a jira ta ba za a tsaya kallon haihuwa ne kai ba za a tsaya kallon haihuwa ba tunda an san haihuwa ne tunda an yi lafiya ya tsaya tsaya a jira a ce ko za ta samu sauki ko wannan to haihuwa za ta yi to amma mijinta kuma dole ya tsaya tare da ita ko da aka sai mijin ke tsaya jama'a suka tafi shi kuma tsaya yana jiranta saboda ta haihu a ɗauki ɗa a tafi ba za a bar ta kaɗe ta haihu ta kaɗe ba to kaga wannan yana maka wato matan da su ba su da kasala irin matan yanzu mace da babban ciki ba ma za a yi doguwar tafiya tare da ita lokacin da manzon sama zai tafi aikin haji ba asma'u bint umayyi tana da cikin muhammad babban ciki wanda ya kai haihuwa ana fita bayan garin madina ba a zulmulai ba ta haife shi kawai sai shi ta haihu ta tambayi manzala sama ya za ta yi manzala ya ce ki zuku ki haraman ki da aikin hajjin ki haka shike nan aka aka harama da ita aka tafi sai dai ba za ta tsawafi ba sai ta tafi to kaga irin wannan ciki ya yi nauyi kowa ya duba a hana su tafiya ko da za a haihu a hanya ne haihuwan kuma zai zama da sauki ba irin namun matan mu na yanzu ba wanda suna cikin gida ba sa motsa jikinsu su kullum cikin motsa jikin su suke shi ke nan tsofa sai na kuda kuma fa sai mu je ka to da ka abu da ka sai tsaya wanda laka rafu za ta kuma kuma za a kama hanya yake kana sai yace ya kulu abu talha ta abu talha ta sai yace to shi abu talha sai shiga damuwa a ce manzo Allah ya tafi da sauran sahabbansa shi an bashi da matarsa shi kadai ai kamar yadda suka fita tarin nan zai so a ce su dawo tare shikenan sai kama addu'a karama ta za ta bayyana sai ce innaka la ta'lamu ya rabbi yace ya ubangiji na haƙiƙa ka sani annahu yu'jibu ni yana burge ni an akhruja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza karaja. in fita tare da manzala ta sama in ya fita daga garin Madina lokacin da ya fita in fita tare da shi wa adkhula ma'ahu idza kala. in ya shigo Madina kuma a ce tare da shi na shigo ba wai ya riga ni shigowa ko riga shi ko riga shi shigowa ya Allah ka san ina son wannan kuma ga shi mata ta ta kare ni na kuda ya kama ta to ya zai yi yana neman Allah ta'ala ya bashi mafita yake wa qadita wa qadita battu bi mata" na tsaya saboda abin da kake gani yanzu manzo Allah ya tafi baran samu nabi ya Allah ka kawo ni mafita in samu in shiga garin Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan wani irin son manzon Allah kuma yake haka bai kike ba ka son rabuwa tare da shi wani ana a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wallahi muna tare da kai ba ma son rabuwa da shi in mun tafi muna Allah Allah mu dawo amma an je lahira kuma a ko mun shiga aljannan ma aljannan ka tana sama da tamu gidanka daban namu daban mun san ba za mu samu aljanna irin naka ba sai mun zarfa ya ce almaru ma aman ahabba ai mutum yana tare da wanda yake kaga soyayya ne ta jawo ne ta kawo wannan shikenan sai ce ya Allah an tsare ni ga halin da nake cike na ne mafita shikenan sai Allah ya amsa addu'a تقول أم سليم أم سليم تتي يا أبا طلحة يا بابا طلحة ما أجد الذي كنت in ɗalik ta ce kai abinda nake ji na naƙuda ne suna daina jinsa mu tafi kawai shi na Allah ya ɗauke wannan shi nan suka tafi suka riski manzon Allah sallallahu alaihi talaka sai suka tafi har suka samu manzon Allah kuma suka shiga garin Madina wa garaba hal masabu hina qadima yayin da suka shiga garin Madina sai na kudan ya sake dawa fa walada gulaman sai ta haifi wannan yaro shike na dauke na kudan domin Allah ya biya masa bukatun wannan yana daga cikin karamomi na wani kai addu'a kuma taki addu'a ta Taki sabon manzo Allah wani ne wani suna da karama lil awliya karamatun la tunkaru thumma du'a nafsuhu mu'assir wannan yana daga cikin ainihin wato ainihin karamomi din kenan to karama ba sai ka hau sama ba tsani ba ba sai ka tatta ka ruwa ka jin ni kana tafiya da kafan ka ba a kai addu'a an samu kama shi ma karama ne don mutum ɗari za su yi ba su samu mai ba Ija ba take ba amma kai take kana yin addu'a take kuma an samu ka ai wannan ya nuna matsayin ka wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko a ce a 24 hours sau ɗaya kake cin abinci kuma ba kare sa bane wani daga cikin karamomin imamun nawawi ne shi a wuni da rana sau ɗaya ke cin abinci amma kai sau nawa kake ci kuma ba ya rasa ne. sannan kuma har ya mutu bai aure ba kuma ya rasu yana shekara arba'in da biyar kaga wannan karama ne yanzu ka kai shekara talatin ba ka aure ba hankali ka tashi in matar ka ne ma baka yi ta biyu ka daga hankalin ka wai sai ka kara <laughs> to kaga karamomin waliyai suna da yawa saboda haka abubuwan da al'ada yana da wuya sai kai kuma ya zama na me ya zama na ba su dame ka ba wannan sai a ce karama ne kawai to da haka yi addu'a take Allah ya amsa masa ya amsa masa addu'a shikenan fa qala li ummi inji Anas kenan ba an haifi wannan yaro sai mahaifiyata ta ce mini ya Anas ya kai Anas la yuzihu ahadun hatta hatta ina ce za maka cewa babu wani wanda zai shayar da wannan yaron har sai ka kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi Sau da haka nima ba zan bashi mama ba kuma ba za a ba wata ta ta shi wanda yake larabawa al'adansu suna ba da shayarwa ka je wajen manzala ka kuma da wannan yaro manzala ta ba mana addu'a Allah ya sa albarka a wannan dare falamma asbaha yayin da wai gari yace in eh, kamal ku sai da dauki wannan yaron Fanta fan talaqu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ne tafi da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zakara tamam alhadith sai ya ambaci cikin hadisi ne cikon hadisin mazala ya ɗauki dibino ya tattauna ya goga masa a tasoyinsa sannan kuma ya yi ya sa masa suna abdullahi muka ce abdullahi na daga cikin manya-manyan sunaye a abdul asma ilallahi abdullahi wa abdurrahman hadisi ne ingantacce suna da allah ya fi son abdullahi da da abdurrahman amma hadisin saurin asma'i ma kummida ko ma kummida wa kummida hadisi ne bai inganta ba cewa mafi alkhairin sunaye su ne sunayen da aka fara da abdu abdu abdu kaza abdu jabbar abdu aziz abdu gaffar da kuma makon bida wanda akwai yabo a cikin su ahmadu mahmudu muhammadu hamad hamad wannan hadisin bai inganta ba amma dai sunaye ne kuma masu kyau sunaye ne masu kyau amma bai inganta cewa su ne mafi alkhairin wato ainihin wato sunayen ba wannan hadisin yana nuna mana kabarrukin da manzon Allah ta ya sawa wannan yaro din lalle ya yi tasiri har yaron ya zo ya haifi ya'ya an samu mahaddata qur'ani to da aka kaga an samu masu tsoron Allah da yawa kenan a cikin ainihin wato zuriya. wani daga cikin ni'iman da ubangiji ta'ala zai yi maka shine a baka yaya na gari nimomin Allah suna da yawa amma babu kaman a baka ne yaya na gari a ce wannan yayanka ne kuma masu tsoron Allah ne kuma na gari wani cewa ni'amul ilahi alal ibadi kafiratun wa ajalluha wa ajalluhunna najabatul aulad wato ni'imomin Allah suna dewa suna jewa amma wanda niman da tafi kowanne shi ne ka haifi ɗa mai tsoron Allah mai basira mai hankali wanda ya san ya kamata ne sai san yaro to ba niman da ta kai irin wannan ni'ima to wannan bawan Allah ya samu wannan da sababin wato ainihin addu'ar manzon Allah suna ta. sannan ita kuma ummu sulaim dama mace ce wanda aka santa wato da ainihin son addini da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mace ce mai karfin zuciya ke sa ta yi haƙuri in ba ta faɗa ba har mijinta ya samu da ita sannan duk inda za a je yaƙi tana bi tana yi wa waɗanda aka ji wa ciwo daga cikin sahabbai magani kaga mata ba sa yaƙi amma tana zuwa saboda in an yi wa wani rauni sai ta kama masa magani a je kuma sauran a je a ci gaba da yaƙi sannan kuma ita ne ta ba manzalar ta kuma ana tun yana ɗan yaro ɗan shekara goma shi ta ɗauke shi ta miƙa mazala ta sama shi cewa ga shi na ka shi ya je maka hidima shi nan kuma ya zauna a yi zama ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara goma yana yin manzon Allah ta sama hidima shi yasa ya san abubuwa da yawa na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala laysa ash-shadidu bi sur'ati إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه حديث البخاري ومسلم والسرعة بضم الصاد وفتح الراء أو أو السرعة بين وأصله عند العرب من يقرأ الناس كثيرا ده حديث لدى أبو هريرة رضي الله عنه أن لا يدري يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم قال يا ليس الشديد بالسرعة wato mai ƙarfi ba fa shine mai yawan kada mutane in ana faɗa ko ana kokowa ba ba wai mai karfin da za a yi shi ba shi ne wanda yake yawan kada mutane ba inna mashadidu mai karfi wanda za a yi ba allazi yamliku nafsahu inda sabab shine wanda yake mallakar ransa yayin fushi yake mallakar ransa baya yin abin da fushin sai ya masa muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mala yace wa sur'atu bi dhammi sadi kai wa sadi din rafa wa fathi ra'i kai wa ra'u din fata kace asura atu yace wa asluhu inda al-arab asalin sa wajen larabawa man yasrafu an-nas kathira wanda yake yawan kada mutane idan ana kokowa ko ana fata sai wani abun ko jama'a da karfin kenan tunda za wani yaƙi zai zama mai zai zama kenan zai ya daga mutum ya buga shi ya daga wancan ya buga shi a ƙasa to kaga akwai jarunta domin mumini ana son bai zama mai karfi mai jarunta to amma wannan jarunta kan tasa ba ta kai a ce yana iya mallakar ransa lokacin da ya fushi ba idan ya yi fushi ba za abin da in ya yi fushi yana iya hana ya yi abin da fushinsa ya ce ya misali mutum ne zo ya ci maka mutunci kaga fushinka zai ce kamare shi ko ka ɗauko wani makami ka buga masa kuma kana da ikon yin hakan amma sai kai danne ba ka yi hakan ne ba ka danne kushin naka to kai ne mai karfi kenan yanzu kai kokuwa da zuciyarka ka fi karfin zuciya amma don kana ta kada mutane a wajen yaki kana ta ainihin kokowa da jama'a ko in an yi fada za ka kada mutum za ka karfin sa wannan ba shi ne abin yabo ba abin yabo ya zama na kana iya mallakan ka lokacin da kai kushi wannan shine abun abin yabo na na shari'a kama za ka ga wani yana da karfin jiki amma ba da karfin zuciya zuciyarsa tana sa shi abin da take so tana sa shi abubuwa na da mutunci da na saƙon Allah da zalunci da abin da bai kamata ba amma an zo ƙarfi kuma yana da ƙarfi, to wancan ƙarfin bai yi amfani ba in dai baka iya danne zuciya ba to da aka ce nafsa wa inda al yana mallaka ransa yayin kushi yana mallakar ran ya hana shi yin abin da yake so na abubuwan da shari'a ta haram yanzu idan mutum ya yi maka dan abu kaɗan karama fiye da wannan kaga ka zalunce shi kenan ko to kaga zuciyarka za ta iya wannan mutum ya taka ga kuma ka naushe shi ko ka daga ka buge shi ka hada da harbi da waye da sauransu kaga ka masa abin da ya wuce ne abin da ya maka to kaga wanda yake iya haɗe fushi shine wanda ba zai irin waɗannan abubuwa ba haɗe fushi kuma abu ne abun yabo ubangiji ta lana cewa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'inda lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين ku yi gaggawa zuwa ga gafaran Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan da aka a gafarta muku ku yi gaggawa zuwa ga ayyukan aljanna wanda fa'in ta fa'in kan mai da kafe ne kuma an tanadi aljanna saboda masu tsoron Allah to su ai masu tsoron Allah mun yi ta lafiya su ne suke ce da dukiyar su a sirrance ai a lokacin sauki da lokacin tsanani sannan kuma suke haɗe fushi in an musu abun haɗe fushin sannan Allah ta'ala yana son masu masu kyautatawa wato kenan haɗe fushi yana daga cikin itani kyautatawa sannan yana son masu kyautatawa akwai kisan da ake barawa ban san ingancin ta ba hasan jikan manzala ta san an ce wata baiwan wata baiwarsa ta yi abin nan ta zo ta farar masa da abinci a jikinsa Ba sai nufin zai yi masa hukuma shi kenan sai ta karanta masa wannan wal kadimin al-ghaiza wal afina nas wallahi bil muslimin sai ta ce Allah ya ce wal kadimin na ghaiza Allah yana yabon masu haɗe kushi su ne masu tsoron Allah sai ce na haɗe wal afina anin nasi masu yin abuwa ya ce na miki abuwa wallahi hizul mutin Allah yana son masu kyauta ta ce je kina yin kakin zama ya ke da ya yi aiki da suka kalmomi na me na ainihin aya to wannan shine da ake bukatar mutum yayi ya fi ƙarfin zuciyarsa idan abin ka kaga daidai ne ka yi shi in kuskure ne ka kyale shi domin fushi yana iya sa mutum ya abin da bai kamata ba shi yasa malamai suka ce hadisi ne na koyar da cewa mujahadatun nafsi ashaddu min mujahadatil adu wato yaƙi da rai ya fi tsanani akan yaƙan abokin gaba za ka iya cin galban abokin gabanka amma ba za ka iya cin galban mai zuciyarka ba yasa ka ce lesa shadidu bi sur'a ma shadidu man yamliku nafsahu inda al-qabr yanzu akwai wanda za ka yi tsoma makami ta taron mutane ta taron mutane kuma ba don kuma saboda nuna karfi ne kawai amma abin da yake yin ba daidai ba ne son zuciyarsa yake bi kaga bai mallaki zuciyarsa ko ni ya bata masa rai sai ta da yaki wanda ya maka laifi daban wanda ka zo kuma kana yi wa ta'addanci daban wanda wanda ya tsokane ka daban wanda ka zo kana kashewa kuma daban to kaga wannan baka mallaki ranka ba kenan duk karfin da ka nuna bai da wani amfani sannan shari'a ba ta hana mutum idan an masa laifi ya rama amma in za ka rama ka rama gurgudun yadda aka maka karka tsara idan mutum ya ce maka shege to ka ce masa shege karka ce masa shege dan cin ba ka ka kara kenan to za ka iya yadda ya maka karka kara iya abu ne maka in ya taka ka iya taku kada ka kara da da naushi in naushin kai karka kara da ne da duka da kafa iya abun da ya maka iya abun da zaka zaka ga ba don wani ta yake wa ajin, sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummunan abu shine arama da mummunan abu irin wannan shari'a ta bata dama ta bada dama amma abun da yafi shine mai ma ne man afa wa azza fa ajruhu ala Allah wanda ya afwa ya gyara ladan sai na wajen Allah subhanahu wataala wato in karama din yanzu nan an yi me an yi 50-50 ko Jike nan ba lada ba alhaki kenan amma inda ka kira wani kuma sai a baka lada saboda ka haɗe ainihin kushinka ba ka yi amfani da abin da kushin ya gaya ba wa in aqattum fa aqimu bi mithli ma aqattum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin in an maka wani ukuba ko aka zalunce ko aka baka wani abu karama gurgurdun abin da aka amma inda za ku yi haƙuri kuma to da haƙurin shi yafi haƙurin shi yafi ga wani ainihin wato ainihin haƙuri حديثنا قبل وعن سليمان بن سرج رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه حديث البخاري ومسلم دغا سليمان بن القرع رضي الله عنه ألا يبتدئ فهذه نما قال صلى الله عليه وسلم قال يتي كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم na kasance ina zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rajulani sai ga wasu mutum biyu ya sabbani suna zagin juna suna faɗa wanne biya wannan magana wanne biya magana wannan magana kowa ya sai ya faɗi yace wa ahduhuma ɗaya daga cikin su kaji imarra wajahu fiskar ta yi ja saboda me saboda kushi fiskar ta canja wan tafaqat awdaduhu jijiyoyin wuyansa sun kumbura sun taso haka alama wato yayi kushi kasan kushi hawa hawa ne ko kuma mutum mutum ne kowa da irin kushinsa wani in ya fushi ma ba ka gane ba za ka gane ba wani kuma fushi ɗan kaɗan za ka gane ka ga yana ɓari jijiyo wani suna tashi gidan su yi ja ka ga sa ta canja gaba ɗaya amma wani zai iya yana fushi kuma yana dariya kun yi wani malami a abin da kan a can kan ana abin nan shi ne kamar mai kula da da ɗalibai duk yi masa ake ce masa ne kawai na wanta to shi a al'adansa in ka ga yana dariya ma to ka fatar da shi ne kuma saboda kai kamar abun hauji sai ka ma dukan kai na dariya kai sai ka dauka kaman wasa yake maka a yana yana yana sai dan dana maka kudan kai saboda haka sai mutane ba su gane wata ran sai ke cewa ne sai ku kula ba ni ba ba ku fara ku gane fushi na ba in kaga ina dariya ba ni fushi ne? in kaga ina dariya to na fushi ne kuma sai muka gane haka ne saboda haka akwai mai irin wannan wanda ba za ka gane fushinsa ba da wahala amma akwai wanda kuma fushinsa ɗin za ka ga ya kumbura idonsa sun yi ja Ka ga hankalinsa ya tashi ya rinta inda zai shiga ma yana magana bakinsa na ƙari akwai irin wayannan mutane to dukkanin su wayannan mutum biyu sun yi fushi amma ɗayan fushinsa ya fi bayyana ga idonsa sun yi ja fiskansa ta yi ja jijiyoyin wuyansa sun kumbura sun tashi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana ta kuma sai ce maza inni la alamu kalmatan ni na san wata kalma lau qala hada wannan mutumin da ya fushin nan ya faɗe ta la zahaba anhu ma yajidu da abun da yake jin nan da ya tafi maka da ya faɗi wannan kalmar da yanzu wannan kushin ya tafi law qala madaka ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaitan abun nisantawa daga rahmar Allah in yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim zahaba min ma yajidu wannan abun da yake ji na kushin sai da kage na maganin kushi shine ka nemi tsari daga ne daga shaitan faƙalu da hu sai suka ce masa innan nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce maka ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah daga shaitan abun nisantawa daga rahamar Allah sai aka gaya masa wannan magana wato in kai in kai ta'awizi wannan fushin zai tafi kana cewa uzu billahi ta'ala din fushi zai tafi domin dama shaitan ne ya saka fushi to sai aka gaya masa kuwa amma nan ba ka mana karshen hadisin ba karshen hadisin da aka gaya masa wannan faƙala sai ce wa hal bi junun shin ni mahaukaci ne zan nemi tsari daga shaitan ruwa bukari ruwa musulun kuwa wa hal tara bi min jununi shi ka dauke ni mahaukaci ne za ka ce na yin ce a'udhu billahi min shaitanir rajim ana gaya masa ga abin da manzon sa faɗa shi ko yana mai da wata amsa da wannan mutumin wanda ya faɗi magana ko zai zama munafiki dama ba musulmi bane don a dai zamanin manzala ta salama zamanin sahabbai a ce manzon Allah ya ce kaza ka yi rajin wannan kalman za a tuhumi mai imani in munafiki ne to ba abun mamaki ba ne don iza urifa sabab badal al-ajab in aka gane sababin abu to mamakin sai ya bushe munafiki zai iya faɗan wannan manzo Allah ya ce kai kaza ya ce to ni ma wakaci ni wakaci ne zan ce ina neman tsari daga daga daga shedan aljani ne suka buge ni ko kuma ya zama yana cikin dukatul arab wato mutanen ƙauye marasa haƙuri irin masu zuciyar nan za su iya faɗa wannan magana sai man tsama ce masa manzo Allah ne faɗa sai mai da wata kalma da ba su ne ake ce musu irtifatul arab matsabali ta lati al a shaddu kufran wa nifaq so da haka idan mutum yana jeji yana rayuwa da dabbobi ne to zai zama halinsa kuma sai abin da hali yayi ko yana rayuwa shi kaɗai ba da wasu mutane iya mu'amala da jama'a ba to zai iya zama mutum mai fushi kuma iya zama mutum wanda yake mai marar hakuri wanda zai dinga wauta yana faɗan maganganu masu ƙarfi to da haka wasu ka ce wannan yana cikin dufatul a ko al'ara, sai mutanen ƙauye ko larabawa wanda suke masu fushi to shi da aka gaya masa wannan magana sai ya fahimci ai ita isti'aza in ka ga ana yin ta aljani ne suka buge ka kawai idan aljani suka shige ka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim to kaga wannan shi ma jahili ne inda a ce ba jahili bane ba zai takaita ta'awizi akan wannan kawai ba ko da haka bai san cewa fushi daga shaitan ba fushi shaitan ne yake kawo shi to in ka nemi Allah ya tsare ka daga shari shaitan shikenan sai fushin ya tafi dama shaitan ne yake zuga ka shi yake zungurin ka sai ke to yanzu zaka yi ta kaza kaza sai nuna maka za ka ɗauki kaskanci don baka dauki wato ainihin mataki ba shi yasa sai zama na a yanda da halin ka yake sai ka canja sai zama yanzu ba ka iya control din wato kanka ko ka nan ko ka dinka magana ko ka ji jimuwan ka taki ka yi idon ka yi ja kuma ka dinga faɗan wasu maganganu waɗanda ba na alkhairi ba ka faɗi wannan magana ka faɗi wannan ka zagi wannan ko kai wasu ayyuka wanda suka saba wa shari'a to kaga wannan dan ne ya sa maka wannan to tun da shaidan ne yana daga cikin zunguri shaidan maganin sa shine ka nemi tsari daga shaidan bangiji da lati wa imma yanzaganna ka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu qawiyyun alim idan shaidan ya zungure ka ka nemi tsarin Allah daga zunguri shaidan Allah mai jin addu'an ka ne kuma ya san halin da kake to da kan daga cikin maganin kushi shine ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim in dai shaitan ne yake kawo kushi to in ka nemi Allah ya kare ka daga shaitan ya amsa addu'a shikenan magana ta kare ya taɓa babu wata kisa ko domin shi nan ba ta ganin sa maganin sa shine me ka nemi tsari da shi innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawun shi yana ganin ka da jama'a ta kai ba ka ganin to sai wani yake tambayan wani yake yanzu kai idan shi zai zo maka ina riya maka wasu munanan ayyuka ya za ka yake zai ture shi dinga turewa a zuciya ake to in ya dawo ba sai sake turewa in ya dawo ba in sake turewa ba to har yaushe ta na kano doguwar hanyar. sai ce to bari tambaye ka yanzu idan ka zo wucewa gidan mutane sai karen su ya taso yana haushi ya yi wa kanka ya za ka yi ya ce sai in kori karen ya koma ya ce to in ya sake dawo maka ba nan ma ya sake koransa in ya sake dawo an kore ya ce to har yaushe ya ce da za ka yi wa masu karen nan magana ka ce to Allah kuwa karen ku magana in suka cewa karen kai shi na kare sai ya koma gida sai ka kama tafiyan saboda su suka mallake shi yace to shedan ba shi ya halitta kansa ba Allah ne mallake shi kuma yake iko da shi idan ya kawo maka wani waswasi marar kyau ko ya sa ka abu marar kyau ka ce a uzu billahi min shaitan ne in Allah ya saka masa tsawa shikenan bai sai dole kauce ba ka wuce kuka ka babban magani shi shine ka nemi tsari daga me na tsari Allah daga sharrin ne babban magani wani yana daga cikin maganin fushi abu na biyu na maganin fushi kai shiru idan kai fushi ya kuwa na kuna faɗa da wani kai fushi yana faɗa kana faɗa fushin ba zai karewa zai kai shiru idan ka yi shiru magana ka kare in ba ka yi magana ba to za ka iya huce in shirun ma ya sa ba ka huce ba to ka bar wajen sai sa in mutum sai ba bace sai a ja shi gefe ana jan da gefe aka mai da shi wani wuri sai ka kuma ya huce in kuma a tsaye kake to ka zauna kana tsaye kana jikin kana karkarwa sai a zaunar da kai a ce zauna to ka zauna sai ka ji fushin ya dan ya dan lafa duka wannan ya gagara sai ka je kai alwala ka je kai alwala ya zo a hadisi duk da isnadi sa bai inganta ba amma yana tasiri cewa shi fushi daga shedan shedan kuma da mai aka halice shi da wuta ruwa kuma shi ne yake kashe wuta to idan fushi ya same ka sai ka je ka ka zuba wa jikinka ruwa so da aka ka shi kenan wato ainihin shaidan so da haka shaidan zai rabu da kai so da aka in ka je kai alwala sai ka ji sanyi in ya gagara ba ka je kai wanka ka buɗe shawa kawai ka je kai wanka gaba ɗaya ka fito sai ka ka canja ka zama ba ka yi bane wanda suka fushi daɗi wannan su ne hanyoyin da ake tunkuɗe wato ainihin fushi hadisi na gaba wa an muhazin ne anafin رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يحيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وانا حديث أبو داود والترمذي ذكروه كما حديث ني واتو حسن معناه حديث من إنجلتي وعن معاذ وعن معاذ بن أنس لقى معاذ بن أنس رضي الله عنه لا يتنشي إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kazama ghaizan wanda ya haɗe fushi wa huwa qadirun ala an yunfizahu kuma yana da ikon ya zartar da fushi ko kace yunfizahu ko yunfizahu duk ma'ana kace yana da ikon wato ya zartar da fushin amma kuma sai bai zartar da fushin ba mutum ya maka abu ka da ikon ka wanke shi da mari sai ka hakura to duk wanda ya haka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala zai kira shi ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamah a gaban jama'a ranar al-qiyama a kira shi a ce wannan shine wani dan wani an fusatar da shi amma yayi hakuri bai biyo kushin naka ba hatta yukhayyira hu min al-hurul ini ma sha a jera yan matan hurul ini a ce ya zabi wanda ya ga dama ka zabi wanda kake so cikin yan matan hurul la dan haɗe wannan wato ainihin kushin naka daga da kaga haɗe fushi yana da muhimmanci so da haka haɗe fushi shine ka kwankwaɗe shi da in ya fito a zahiri ka haɗe kamar da shi cikinka shine ka yi haƙuri akan abu ka jure ka yi haƙuri shine ka haɗe fushi zartar da kushi kuma ko ka yi duka ko ka yi kisan kai ko ka ɗaure mutum ko ka masa wani walaƙanci idan ya fusatar da kai amma in ka haɗe kushi, to ba za ka yi wa'annan abubuwan gaba ɗaya ba kuro da ɗaya alkuru wannan kalma ta alkuru ana nufin yan mata masu farin farin ido bakin bakin ido jami'in jami'in haura'u ne mace guda ɗaya mai irin wannan sifa ya ce mata haura'u saboda haka mai babban nan mai da yawa kuma sai a ce musu horo idan namiji ne sai a ce masa ahwa ainun kuma ana nufin mata masu manya manyan ido kawai da sifa ne mai kyau a ce mace idon ta manya ne to sai a ce musu ainun kwaya ɗaya sai a ce mata aina'u mai babban ido idan namiji ne a ce masa a'ayan wato namiji mai babban ido to hurul in yan matan aljanna ne Allah ta'ala ya ambace su a cikin alqur'ani ya ambace sifofin su daban-daban daga cikin amma ya faɗa cikin suratul waqi'a ya ce wa hurul in ka amsali zuhuri makun yan mata da aka tada yan aljanna masu farin farin ido bakin baki ko masu manyan ido wato kyawawan yan mata su suna nan kamar wani lu'ulli ne wanda aka boye kamar duk da yana cikin kwaftansa sai aka zo aka buɗe shi ya za ga rikinsa to aka su yan matan hurun ilimi sannan sai Allah ta yake da za a ji makanu ya amalu sai mutum ya yi aiki da ta in baka yi aiki ba za ka samu yan matan hurun ne sannan cikin suratul rama yake fi na khairatu hikam a cikin aljanna a shimfiɗin 'yan aljanna akwai zaɓaɓɓun 'yan mata kisanin masu tsanani zaɓaɓɓu wanda a aljanna aka halitte su ko masu tsananin kyau sannan ya ce fi hinna qasiratu tarfi lam yadalikunna insun qablahum wala jan a cikin aljannan dai akwai yan mata da aka tana da yan aljanna qasiratu tarfi ba ta kallon ko ne miji tebe sai sai mazaje zo idan mace mai kallace kallace ne to farjinin kai na rabuwa abun da yana rabuwa a zuciyarta don za ta iya kallon wanda ya fi ka ta kalli wancan ta kalli miji da sai ta ga yana da ɗan matsala ba kamar wancan miji yake ba to haka nan namiji in bai kallace kallace ne shi ma kwarjinin matarsa sai ragu a wurinsa don zai kallato wanda ta fi matarsa kuma in zai ga matarsa kuma sai ga kimanta ya ragu a wurinsa to amma haka ce yan matan ba sa kallon kuwa su mazajen su kaga kenan soyayya ta tabbata ke mazajen suna da kima suna da ban sha'awa a wurin sannan kuma babu wani mutum ko aljani da ya buɗe budurcin su yan mata ne wanda ba a buɗe budurcin su ba a wata ayan ka anna hunna a wannan suran ka anna hunna ya kutu wal marja in ka ga yan mata ruwa ne zaka ce ya kutu ne ko marja marja shine lu'lu'i haka za a gan su kyawawa to babu da irin su a duniya kuma wa kawaiba atraban wanda maman su a tsaye ne kuma a taraban sawo'in juna ne ko guda nawa aka baka ba wanda ta gurfe shekaru duk sawo'in juna ne duk abin da ake bukata a mace suna da shi sannan a cikin suratul waqi'a Allah ta'ala ya ce inna ansha'na kunna insha'a waja'alna kunna abkara urban atraba Allah ta'ala ya ce mun kira 'yan matan hudu din wani irin kira na musamman bayan da aka kira matan duniya ba kira ce ta musamman kuma ne 'yan matan an sanya sun zama afkaran babu bazawar a gaba ɗayan su ƴan mata ne wanda babu budurcin su ba sannan kuma ƙuruban masu nuna tsananin soyayya ne wa mazajen kuma a taraban saurin juna sau da duk abin da ake bukata na mace wani yan matan sun cika shi wannan hadisi yana mana fallalan haɗe fushi idan ka haɗe fushi za ka samu yan matan hululi ya zo a hadisai daban-daban akwai wani hadisi wanda isnadinsa bai inganta ba man kaffa ghadabahu satarahu satara a awratahu Ko man kadama ghayzahu walau sha'a an yunziyahu la amdahu mala Allahu qalbahu amnan wa duk wanda ya kame kushinsa to Allah zai rufa masa asirinsa a nan duniya wanda ya haɗe fushinsa da ya ga dama zai iya zartar da shi ubangiji ta zai cika masa zuciyarsa da nisuwa da imani Nisuwa da ne da imani da shi sa mutum mai yawan fushi bai da daɗin mu'amala ko kada ko mace ce ka aura aka ce mai yawan fushi ne ba za ka ji daɗin zama da ita ba sai dai a lallaba ka ba da haka yawan kushi ba sifa ce mai kyau ba kuma haɗe fushi sirba ne mai kyau dan adam ba da za a ce wata ran bai fushi ba don ba ba ba tebur ne shi ko gini ba ba mota ne shi ba yana da rai dole wata ran za a bata maka rai zama haka ba bata maka ne sai ka ne sai ka haɗe fushin kar ka zartar da abin da fushin naka wato ainihin ya umarce ka da shi sai dai idan akwai dabtarwa a ciki ko wani abu daban nan ma kuma sai ka yi shi gurgudu yanzu matar ka ta kusatar da kai yau ka haɗe gobe to jibi ba za ka ƙara ne to kaga dole wata ranka nuna mata ne matsayinka ma'ana wata ran sai ka zartar da kushi amma ba zartarwa na hauka ba kalle zartar da ita daidai gurgudu saboda gobe kar ta ƙara fusatar da kai amma in ka kyale ta tana sai tana ta yi ba to kuma sai yadda ta ga dama da kai Kin jama'a ma za ta iya ci maka mutunci kuma ta kwana lafiya to wannan ba ba hakuri ba ne sunan sa ne sunan sa wauta laqila ilmun zulfa li ilmi mawdi'un wa ilmul fata fi ghairi idan aka ce haƙuri ka ce haƙuri yana da mahallinsa haƙuri ba a mahallinsa ba wauta ne kullum hadisi na gaba ta an ce za ka ta a nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kada ko bai ba ana neman rubuta wannan hadisin ma fa'ida da ilimin hadisi sunna kauliya ta fi karfi a kan sunna fikiya wanda manzon Allah ya faɗa ya ta karfi a kan abin da ya aika ko da ba duk in ka samu hadisi manzon Allah ya ce kai yau ba kuma sai ka samu hadisin da an ce yayi ba kafin ka yi don akwai wani yayi kuma ba ruwan ko yayi ba amma in an ce yayi ya ya ce ayi kawai shi kenan ma a muna bukata da da suna kala kowani akwai kauri da akwai fiye akwai tafiye ko dai manzo Allah ya ce ayi abu ya zama suna, ko ya aikata shi ya zama suna, ko kuma a yi a gaban sa bai ana ba shi kenan nan ma ya zama suna, in dai ibada to da haka wannan neman wani kamini ne kawai bai kamata ma kawo shi yayin da shi ma da to tsaye da gemu ya kamata ka ce mene tsaye da mu a yayin da ba ku tsaye da gemu ana nufin yadda aka saba tsaye da gemu da kuma wani abu tsaye da gemu shine shigar da ruwa a tsakanin gashin gemu shigar da ruwa a tsakanin gashi shine tsaye idan gemu mai kauri ne ba dole ne sai ka shigar da ruwa tsakanin ka ba in dai ka wanke saman sa kawai ya wadatar saboda larabawa a wani ta la yake fakilu wujuhakum ne ko wanke fiskan laraba kuma sun ce alwaje kuma ta bi in wajaha abin da ake so fiska shi ne da ka kalla za ku gani to in dai gemu mai kauri ne yadda ba za ka ga fatan gemu ba ko tajin ba ba za ka ga fatan kuma sun ba gashi a rufe to in aka wanke gashin kawai ya wadata ba sai an shigar da ruwa a ciki ba in kuma gemun sama-sama ne ta yadda kana hango fata ta cikin gemu to dole sai ruwa ya shiga cikin gemun ya taɓa fata domin me in an kalle ka za a hango wannan fata wannan shine ma'anar tattafe ainihin yau na kuma haka tattafe ya zo shi ma shigar da ruwa ne ya zo ba wai sai ka sa wani abu ka tattafe ba ko ya kun san ko ya kun kafa ko ya kun san wannan kuma ne ban bai da ruwa kira sallah a kira wannan kuma ya tuna mini magana da muka yi shekaran da wancan satin cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina da cikin abun nan sunnoni addu'ar sunna ce ta bayan alwala wanda fi addu'ar da ake karanta bayan da ku bai muka zo sai muslim abin nan yasan muslim kaga akwai wata take dubo wani kuma kuka ce ba ta ce da zai bi ko da lalle ya tabbata hadisi ne ingantacce manzala kuma ake ce duk wanda ya alwala sai ya karanta wannan addu'a ta shara a kafarat maghrib wato bayan an zauna a yi da an jira amma dai wannan addu'a ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka duk wanda ya alwala Ya yi wannan addu'a za a sa ta a cikin wata takarda a wurin takardar ba za a buɗe wa mai ranar alƙiyama saboda haka kenan addu'a kuma ta inganta kuma tana da muhimmanci mutum ya yi ta bayan ya yi alwala देखा ही नहीं है लोग उनका कल्याण लिखा तो मान उनका बोधा करे मानिए हम कुछ किया करें हमारा करा भी नहीं ये भी असल है ये भी असल है देखा ही नहीं है देखा हमारे आंसर ने भी कथा है कि कोई एक कहना किया रख कारण किया देखी नहीं है मजदूर करने वाले का ba ta da wata tsara wanda ya rubuta jarabawa mara da koyi ta hanyar malabata bayan ne wa kusurci da ya rubuta waye kwaje ta hanyar cuta ta cuta to ma na cuwa-cuwa a jarabawa a ramu man kashe na falaita ba halatta ka yi tuwatuwan jaraba ba halatta ka je ka rubuta wani jaraba a biya saboda za a je a ba shi aiki a matsayin ya iya wannan karatu kuma alhaji bai iya shi. wani shi ne mumini mai tsoron Allah magidi ta ala ne bayanin da ta ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yan Allah ba su da fargaban barin zuwa lahira ba su da bakin cikin barin duniya wani wa'inda suke muminai su wanda suka bai imanin kuma suke mai tsoron Allah ko da ko kullu mu'mini taqiyyun fa wani lillahi wani dukkan mu'mini mai tsoron Allah waliyin Allah ne waliyin Allah ne saboda haka in dai kai mu'mini ne ka tsoron Allah ko kai wani ne sai dai wani takan hawan hawa ne ta wani ta ci ta wani saboda haka idan mutum ya ci ka tsoron Allah to ya ci ka wani taka saboda inna akramakum inda Allah ya taka wanda ya fi ku daraja wajen Allah ne wanda ya fi ku tsoron Allah ko da ka zo ne fi ka tsoron Allah ko ya fi ka wato ainihin walita ya sa wajen gidi ta Allah ya kasa waliyan ka shi yake kuma awrasna kitaban ladina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa mu muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah sannan Allah ta'ala ke mun gadar wa qurani waɗanda muka zaba daga cikin bayo amma daga cikin su akwai masu sabo Allah shi ne zalimin li nafsihi daga cikin su akwai wanda yake aikata wajibi ba ya saba wa Allah amma ba da na bibiyi daga cikin su kuma akwai tabi'un umar kaira, ba ya samu Allah ga aikata wajibi kuma ga yin nafifi yana da yawan nafila to kaga kenan na ƙarshen nan shine babban yi ke ba haramun ga aikata wajibi kuma ga nafifi yana ta yi na sallah da azumi da zikiri da sauran da wa al'umma mai bi maza shine wanda yake tsaka-tsaki duk abin da yake na wajibi yana da abin da yake na haramu ya bari amma ba ka same shi a irin ayyukan alkhairi wanda yake na mustahabi ba shi ma waje ne sannan na uku shine wanda yakan yi sabon Allah ko yakan bar wani abu na wajibi shi ma yana da wani saka gurgudu mai imani da tsoron Allah sai yana da imani kuma yana da wani bangare na tsoron Allah Ba za wani dukkanin wa'annan yau. kuma na sha gaya mana a ware wannan a ce wannan wani ne wani ba wani bane a ne addini zamanin sabai ba a cewa wani wani wani wani haka zamanin magabata kowa wani ne sai dai wani ya yi wani ne wani kara So da ka mai ma'anan wani shi ne masoyin Allah wanda Allah yake so Allah yana son muminai su ma suna son sa suna gurgudun yadda Allah yake gurgudun yadda kake son Allah kake ibada gurgudun yadda zai so ka kuma shi ne gurgudun wani karan kare Allah ya samu kare shi nan eh, kafin masu bukata zuwa aure akwai abin nan sanarwa guda sanarwa ta farko shi ne rana a cewa babu karatu insha Allah ya kwani dan wasu da zai hana da karatu ba amma daga rana da wata za a gaba kuma wala aka karwa ne man ta yi zo ya samu kuma ba wanda yi zuwa da samu ladan zuwa wala da bai samu ladan karatu ba to kara da ne biyu kuma akwai wani babban malami da muka ba ba wani babban babban malami ne muka yi shi da kawo baka da wani to zai mana zai ta wannan masallacin ranar juma'a insha Allah bayan sallar isha ranar juma'a bayan kallon isha akwai lanta a wannan masallaci na kanda wanda dokta abubakar muhammad sali birnin kudu zai gabatar wanda kallon suna tv ko sa suna ganin sa ana yada karatu sannan ranar asabar kuma akwai a dobe ranar asabar shi ma bayan kallon isha ranar asabar za a yi wannan karatun a dobe bayan sannan ya shafi wani dukkan ne zai yi kuma za mu ƙara na daga ainihin sanarwa da sha Allah wa masallacin ma da kuma gidajen rediyo Allah ya samu dace bayan nan masu buƙatan addu'o'i Allah ya biya musu buƙatun na alkhairi وما لا يولد حقنا الخير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا حبنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين